رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake faruwa a yau hudu ga watan Dhul Hijja 1443 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da uku ga watan Julai 2022 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna Kitabu Usulul Iman na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yau za mu tashi daga sabon babi inda malam yana cewa babu at-tashdidi fi talab ilmi lil mira'i wal jidali wannan babi zai magana ne a kan tashidi fi talab ilmi lilmira waljidal wato tsanantawa game da neman ilimi saboda musu da jidali da jayayya mana idan mutum zai nemi ilimi ya kamata mutum ya kyautata niyya ya nemi ilimi saboda Allah ya nemi ilimi saboda ya yi aiki da shi ba wai ya nemi ilimi saboda ya zo ya dinga jayayya da mutane ba yana musu da mutane duk wanda yana ni ilimi saboda irin wannan manufan to yana cikin hasari babba mala ya kawo hadisin ka bin mali radiyallahu anhu qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce man talaba alilma li yujariya bihi duk wanda ya nemi ilimi domin ya tinkari malamai da shi aw li yumariya bihi as-sufaha ko kuma domin yayi jayayya da wawaye aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi ko kuma domin ya juya fuskokin mutane zuwa gare shi mana ya jawo hankalin mutane kenan yace adkhalahu Allahu nara Allah zai shigar da shi cikin wuta saboda haka dole ne mutum ya kiyaye neman ilimi harka ilimi harka ne mai yawan falala akwai lada mai yawa mun karanta a baya hadisi da dama da suke nuna falalan neman ilimi to amma kuma akwai hatsari a ciki kuma in mutum bai kyauta niyya ba idan ya zama to manufan mutum shine a ce shi ma malami ne duk sanda ya zo wucewa mutane su kalle shi ga malam ne, ga shekh wane ga ustaz wane misali ah, ko kuma domin ya dinga tinkari malami da ce shi ma ya sani ko kuma ya dinga jayayya da mutane inda irin wannan awa su ne manufan mutum to ya yi hasara shi yasa a wani hadisi hanzala ya ce mana daga cikin farko waɗanda za a fara yanke masu hukunci a ranar tashin kiyama ai akwai malami yace za a zo da shi Allah ya sanar da shi nimomin sa akan sa ya yadda cewa yayi eh, Allah ya masa wadannan nimomi Allah ya tambaye shi fama amir tafiya me kai da wannan neman ilimi da aka baka sai yace ce ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu yace ya Allah na ne ilimi kuma na karanta da jama'a wa karatu fika alquran kuma na karanta alquran saboda kai Allah zai ce masa kazabta kariya kake walakinaka ta'lamta alilma li yuqalu alim ka nemi ilimin domin a ce kai malami ne wa karatu alquran li yuqal mala qari kai karatu alquran ne domin a ce kai kari ne kai ya karatu sai kana sauti mai kyau yake wa qadikin wannan shine manufan ka kuma mutane sun fada shine wannan kuma shine ladan ka thumma umira bihi fa suhiba la wajhihi hatta khulqiya bin nar sai a bada umarni a jashi akan fiskan sa mana za a rike kafafon sa kina ana jan shi akan kasa har a jefa shi cikin wuta kaga kina abun akwai an fara ciki inda mutum bai kyauta niyawa hadisi na gaba yace wa ana abi umama radiyallahu anhu marfu'an yace ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu aljadal mutane ba za su bata ba bayan sun kasance akan shari'a a face an ba su jayayya inda mutane suna kan shari'a suka zo suka saki layi suka koma hanyar bata to za a gan cewa Allah zai gadar da su da menene da jayayya a tsakaninsu ثم تلا قوله تعالى sai قال لك ان فني fani سبحانه وتعالى ما ma لك laka illa jadala Allah ya ce buga maka wannan misali ba a fate don jayayya balhum qaumun khasmun Allah yake babu shakka su mutane ne masu tsananin jayayya wannan ayan ta zo ne game da a lokacin da wanda daga cikin Qurayshawa ya zo manzo Allah yace masa ai ka ce mu da abubuwa da muke bautawa zamu shiga cikin wuta manzali ce haka ne yace to in haka ne yahudawa ma su ma sun bauta ma nasara kai sun bauta ma uzairu nasara kristoci sun bauta ma isa wasu kuma sun bauta ma malaiku kenan waɗannan duka su ma za su cikin wuta kenan da yi wannan magana manzali ya yi shiru tukuna shawa suka ji dadi sai suka dinga dariya suna gani ya kure manzo Allah da hujja shi yasa Allah yace a cikin suratul zukhruf yace walamma duri ibn maryama masalan idza qawmuka minhu yasfidun lokacin da aka buga misali da isa sai ga mutanen ka suna dariya suna izini da ya masa wannan magana daga baya manzo masa bayani cewa duk wanda ya kira mutane zuwa ga bautan kansa shine wanda zai shiga wuta amma wanda aka bauta masa ba shi yake a bauta masa ba to irin wannan ba zai shiga wuta ba ina ba ta mun to shine Allah yace yace menene ma darabu ma laka illa illa jadala bamun qaumun khasmun su da suka buga maka wannan misali ba wai suna neman su san gaskiyar lamari ba a kawai jayayya ne kawo su suke wannan magana to ga suna neman su kure manzala ne kuma ba su iya ba saboda haka duk sanda muke zama wannan shi manufan sa ilimi sa ba zai masa wannan amfani ba cewa an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna abghadha rijali ila Allah al-aladdu al khafi. manzo ne yace lallai mutumin da Allah ya fi fana wanda Allah ya fi fane shi a cikin mutane shine al'aladdu al-khasi shine mutumin da mai tsananin husuma mai yawan rikici da mutane Allah subhanahu wa baya so yin wannan mutum wa an abi wa'il an abdullah radiyallahu anhu qala man talaba al-ilma li arba'in dakhala an-nar duk wanda ya nemi ilimi saboda abubuwa guda hudu au nahwi hadhihi al-kalma kuma manzo da faɗa wannan mai kama da wannan to zai shiga cikin wuta menene wadannan abubuwa guda hudu ita li yubahiya bihi al domin ya tinkari malamai da shi yayi wato ya masu fito na fito aw li yumariya bihi as-sufaha ko kuma domin jayayya da wawaye mutane aw li yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi ko kuma domin ya juya fuskoki mutane zuwa gare shi ya jawo su. aw li ya'khudha bihi min al-umara ko kuma domin ya karba abin da ke hannun shugabanni inda wannan shine manufa mutumi to wannan zai shiga cikin wuta abu uku na farko mun ga mai bayani su a baya na karshe yace auli ya khuda bihi min al-umara domin mutum ya karba abin da yake hannun shugabanni dole malami ko kuma dalibin ilimi ya kiyaye irin wannan abu saboda me duk sanda kake karba abu a wurin manyan mutane ko kuma a wurin shugabanni to ba yanda za ka yi ka yi masu masu wa'azi kuma ko ba gaba ne ba yanda za a yi mutum ne yake ciyar da kai yake maka kome kuma ka zo ka timishi abin da yake yi ba kyau zai yi ba zai yi ba ba zai yi ba shi yasa ai idan ka duba in ka kuma labarin annabi musa annabi musa a ina ya taso a gidan firauna ko ba ka wani fir'auna matar shi ne ta sinke shi ko ba ka bane aka ciyar da shi aka tufatar da shi aka yi ronon shi har ya taso a gidan sarki yana jin daɗi yana kwanci a wuri mai kyau duk da cewa shi bani isra'ila ne waɗanda mutanen shi ana azabtar da su bayi ne amma kuma shi ya taso a cikin jin daɗi ya zo kuma ya samu rikici da su ya kashe wanda daga cikin sojojin fir'auna ya gudu da ya dawo da Allah ya bashi annabta ya dawo ya zo ya yi ma fir'auna wazi mai ba mai ce masa da ya zo ya ce masa mu da shi da haruna wai mu manzane ubangiji ne mu zo mu kira ka ga zai ba bari zala kuma da ce masa alam nu rabbika fina walida ba kai da muka yi ronon kana kana jariri ba kuma da magana ya ce masa walabi tafiya min umarka sinin kuma kai zama shekaru da yawa a cikin a cikin mu ya sake ce masa wa fa'alta fa'alta daga lati fa'alta wa anta min al-kadiri yadda masa ka aikata aika aikanka kuma ka kasance daga cikin masu butulci mana mun taimake ga mai maka kome kuma kai baka gode mana ba ka zo kai mana butulci ka kashe sojan mu yanzu man ka zo ka za ka yi mana wali <laughs> me yasa ya samu baki wannan mu saboda ne abin da ya ma annabi Musa sun zai tashi duk da cewa nan Musa ya ba shi amsa kowa ka bane eh, a tawar yace masa menene wa tilka ni'matu tamunnuha alayya an abada bani isra'il ita wannan niman da kake mun gorin shi ai ba shi ne zai zama maka uziri ka bautar da bane Isra'ila ba ko ba ka bar saboda ni mutum da ne kawai bai zai yi ka ce ka kyauta sama mutum da sannan kuma ka bautar da jama'a gaba gida kuma ka ce ka kyauta ba ka kyauta ba wannan shine amsa da annabi Musa ya bashi almuhim idan mutum ya zama yana karba a hannun shugabanni ko a hannun manyan mutane ba zai yi kamar su wazi ba kwanan nan na ga wani clip ba san ko kun shi ba wani malami ne ban san shi ba amma malami ne dan arewa clip ne ba yana yana yawo su da kila wata rana za ku ga wannan clip din malami ne aka nuna shi video din shi yana addu'a ya Allah ka ba Ahmad Bala Tinubu shugabanci da ne kada shi <laughs> sa ka yi ma ajiku kuma mutum da a lokaci da ka yi ma Bala Tinubu ka yi ma ajiku to wannan Allah zai karba shi ka don me ya kai shi ga irin wannan abu saboda ne an ba shi kuɗi sai saka irin wannan abu saboda dole mutu ya gyayi ruwa da namuwa. sai ya ce rawawo a darimi wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma kala ibn abbas Allah ya kara masa yarda ya ce li qaumin sami'ahum yatamaruna fi din yace ma wasu mutane wanda ya ji su suna jayayya game da addini sai ya ce masu amma alimtu ana lillahi ibadan askatathum khashyatullah ba ku san cewa Allah subhanahu wataala yana da wasu bayi askatathum khashyatullah wato tsoron Allah ne ya sa su suka yi shiru ba wai ba za su yi magana ba ne? Ita tsoron Allah ne suka sa su su yi shiru min gairi samamin ba wai kurame bane su wana bakamin ba wai kuma bai bane amma tsoron Allah ne kawai sa su ba su yawan magana yace wa innahum lahumul ulama alhali kuma sune asali malamai wal fusaha sune suka iya magana wa sune bakin su a sake suna iya magana sosai wan nubala sune kuma masu daukaka yace al ulama bi ayyamillah sune malamai da Allah subhanahu wataala yayi musu nimomi da yawa gaira annahum sai da kuma su dinnan fa idza tazakkaru azamata Allah idan suka tuna girman Allah fashat uquluhum sai hankalin su ya tashi in suka tunani akan girman Allah sai hankalin su ya tashi wan kasarat qulubuhum sai kuma zukatan su ya kare abun ya kashe musu jiki wan qafa'at alsinatuhum harsunan su kuma ya yanke su kasa magana hatta idza safaqu min zalika har idan suka farka daga wannan halin da suka samu kansu tasara'u ila Allah sai su yi gaggawa zuwa ga Allah bil amali azzagiya da ayyuka sarkake mana ayyuka nagari yace ya'uduna anfusahum ma'al mufarritin suna kirga kansu a cikin masu sakaci waɗanda ba su aiki wa innahum la akiya alhali kuma sune masu hankali al masu karfin aiki wa ma suna kirga kansu tare da batatu wal da kuma masu kuskure wa innahum la abrar alhali kuma sune asalin mutanen kirki bura'a waɗanda ba ruwansu da shirka yace ala innahum la yastaghfiruna lahu alkathir lallai su waɗannan malaman fa ba su a gani yawan ayyukan da suke aikatawa wala yarduna lahu bil qalil haka kuma ba su yarda da aiki karami suna yawaita aiki ba su yarda da su yi aiki kalan ba wala yudilluna alayhi bi amali haka na kuma ba su yin nuni zuwa ga ayyukan su mana ba su ma Allah gore aikin da suke aikatawa yace haythu ma lakitahum duk inda ka hadu da su za ka same su masu himma ne mushfiqun masu tsoro wajilun masu firgici suna cikin firgita haifun suna cikin tsoro wannan su ne asalin malamai ba masu yawaita surutu ba ne. ba malamai da suke ganin yawan aikinsu su ne. kamar mutane masu cewa sun yawaita istighfar ya yi yawa wanda wai in ba su aikata sabo ba istighfar zai koma yana cin ayyukansu na alheri kaga inda sai sai ke wasa da hankalin jama'a malamai asali malamai na gari ba haka suke tunani ba ina ba ta gane ba su ganin yawan aikin aikin su ba su yadda kuma su yi aiki kadan ba wala yudilluna ali bi amali ba su ma Allah gori aikin su irin wadana ai gori suke ma Allah da aikin su ko ba ba su ma Allah gori da aikin su wannan sune asalin malamai yace qala al-hasan imam al-hasan al-basri yana cewa wa samiya qauman yatajadaluna yaji wasu mutane ne suna jayayya yace haulai wadannan mutane masu jayayya dinnan qaumun mallu al-ibada mutane ne wanda sun gaji da ibada wa khaffa alaihim alqawl kuma magana baya musu nauyi suna ganin saukin magana wa qalla wara'uhum kuma suna da karancin wara'u fa takallamu shi yasa suke yawaita magana eh inda ba su gaji da ibada ba ba za su bata lokacin su a cikin surutu ba za su koma ibada inda kuma inda kuma sun san girman wato wato in za a cikin hatsarin harshe ga mutum da ba za su take bakin su suna yawaita magana ba kamar da manzo Allah ya ce ma Mu'adh Jabal inda ai babu abin da yake jefa mutane cikin wuta a fatima ne girbe-girben harshen su kowa gaba ne saboda ka inda mutum ya san hatsarin harshe sau da ba zai sake harshen sa ya yi ta surutu ba zai koma a ibada wannan shi ne gwargwada abin da malam ya kawo game da wannan matsalan shine wato mutum ya nemi ilimi a sabida Allah kada mutum ya nemi ilimi saboda wani manufa daban sai babu na karshe a cikin littafin malam ce babu a tajawuzu fil qawli wa tarki takallufi wa tanaffur yace wato takaitawa a cikin magana ba su mutum ya dinga yawaita magana a tajawuz fil qawl wato takaitawa a cikin magana wa tarku kuma mutum ya bar kakale kakale wa tanaffu shi ma manashi kakale kakale a cikin magana yace wa ana abi umama radiyallahu anhu marfu'an manzon yace al haya'u jin kunya wal ayyu da kuma karanci magana al'ayyu shine qillatul kalam karanci magana shu'batani min al-iman wannan abuwa kashi biyu ne daga cikin kashe kacen imani yace wal baza'u maganganu banza wal bayanu da kuma yawaita tsawaita magana shu'batani min al nifaq wannan kuma suna daga cikin kashe-kashe kacen manafici saboda ga ya kamata idan mutum mutumin kirki ne ya kamata a same shi yana jin kunyar mutane ya kamata a same shi ba mai karanci magana ba ne yawan surutu ba ne, duk da kuma aka samu mutum yana sake bakinsa yana maganganun banza yana tsawaita magana to wannan akwai alaman manafin shi tare da shi ya sake ce wa ana abin salabata radiyallahu anhu an karbo daga abu salabata Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbakum ilayya wanda ne ce wanda nafi so a cikin ku wa aqrabakum minni kuma wanda kuma zai zama to mafin kusa zuwa gare ni yawmal qiyama ranar tashin kiyama ahasinukum akhlaqan sune wadanda suka fike kyawun hali wa inna abghadakum ilayya wanda kuma nabi tsana a cikin ku wa ab'adakum minni wanda kuma zai fi nisa daga gare ni a tashin kiyama masawikum akhlaqan sune masu mumunan halaye asartarun masu yawan surutu al-mutashaddiqun masu kakale-kakale a maganansu almutafahihun masu cika baki da magana bai bayhaqi fi shu'abul iman saboda ka a wurare da dama za ka ce addinin musulunci yana kodatar da mu akan mu ta halimu mu kyautata mu'amalar mu wannan abun yana da matakan muhimmanci akwai haditai da dama za ka ji idan manzo Allah ya tashi magana waɗanda za su samu matsayi babba cikin aljanna ba zai ce masu sallah ba ko masu azumi ba masu galaba sai ya ce masu kyakkyawan hali ina fata gane saboda muhimmancin kyakkyawan hali kyakkyawan hali shi zai sa mutane su gan musulunci da musulmai su abu ya burge su su zo su shiga ina fata gane amma duk sanda musulmai ba su da kyakkyawan halaye komin wazi da za ka yi ma mutum ba yadda za a yi mutum addinin ka ya burge shi ina fata gane babu yadda za a yi wani ya taba tambaya na ya ce me me ake nufi da Allahu Akbar nace ma'anar shi Allah ne Allah mai girma yace Allah mai girma to ya aka yi mutum zai ce Allahu akbar kuma ya kashe wani nace yanda wancan yake Allahu akbar ya kashe wani haka kuma wani yake Allahu akbar ya yi sujada ga Allah ina fatan gane saboda haka ka kalli mai sujada ga Allah wannan shine ya san ma'anar Allahu akbar ba mai zuwa ya kashe mutane ba kan haƙƙi ba ina fata mun gane ra'ayin mutum yana da yana yana da yana da hurmi a musulunci ko da ran kafiri ne yana da hurumi ba ko lokaci bane haka ba mutum dama yaje kashi kafiri saboda haka ya kamata mu kyautata halayen mu wannan shi zai sa mutane su zo shiga musulunci a kodan suka amshi musulunci ba zan manzo Allah ya ce musu ku zo ku shiga musulunci ba kawai sun kalli manzo Allah sun kalli halayensa sun kalli sahabbai sun kalli halayen su abin ya burge su suka shiga amma za mu iya fada haka yanzu kafirai za su ga abin da musulmai suke yi abin ya burge su zo su ga musulunci a gani a shekina abin da muke fada daban abin da muke aikatawa daban Allah ya gyara mana yace wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu saatu hatta yakhruju qaumun manzal nace ba za a tashi alkiyama ba hatta yakhruju qauman har sai wasu mutane sun fito ya quluna bi alsinatihim suna ci da harsunan su kama ta kulul bakaru bi alsinatiha kamar da shanu yake ci da harshinta waɗannan sune misalin za su zama to kawai abin da ya dame su kawai shine duniya ba su damu ba komai a kawo da halal da haram duka a kawo ba ruwansu ina ba samu gane to sai an samu irin waɗannan mutane a ƙarshen a ƙarshen duniya kamar da ma akwai kusa yanzu nan wa ana abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma marfu'an inna allaha yubjidu al-baliga min ar-rijali yace Allah subhanahu wata'ala yana kiyama ya sani mutum da yake yake gyara magana shine albali mutum da yayin tsara ya gyara magana ya yatakhallalu bi lisanihi wanda yake sake harshen sa kama ta takhallalu bakaratu bi lisani kamar da shanu yake sake harshen sa in za ta ci abinci abinda wannan hadisan suke nufi shine wanda yayin ya gyara magana wajen nuna ma mutum kariya a matsayin gaskiya kasa akwai wanda zai zo yi maka magana ya gyara magana har ya nuna maka baki ya ci maka farin da kuma ka yarda ko yana maka baki ya ce fari ne yana maka kariya ya ce gaskiya da kuma ka yadda saboda yanda ya tsara magana ka irin wannan ne Allah subhanahu wataala ya sane su amma idan mutum ya yi magana kuma yana fadin gaskiya Allah zai sane shi ba Allah yana koyar wannan ya sake ce wa an abi hurara radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama man ta'allama yawa kamar da muka wannan hadisi yanzu nan manzo Allah ya man ta'allama sarf kalam duk wanda ya koyi yanda zai juye magana liyasbiya bihi alqulubur rijal domin ya kama zukatan mazaje aw inna ko kuma zukatan mutane da wannan magana nashi lam yaqbal Allahu minhu yawm alqiyamati sarfan wala adlan Allah subhanahu ta'ala a ranar tashin kiyama ba zai karbi tuban sa ba kuma ba zai karbi fansa daga gare shi ba saboda haka inda yana iya gyara magana domin ya kama zukatan mutane ya daura su akan karya to Allah ba zai karbi tuban ba shine sarfan wala adlan kuma koda ya so ya fashi kansa da wani baranta shi jama Allah ba zai karba ba yake rawahu Abu Dawud wannan hadisi Imam Albani ya rauna nashi a cikin sahih sunan Abu Dawud saboda ka sanadin hadisin bai inganta ba duk da cewa ma'anar ya inganta amma sanadin bai inganta ba sai kuma magana na gaba yace wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana kalamu rasulillahi faslan yadda Aisha ta ce magana manzo Allah ta kasance magana ne dalla dalla shine faslan magana ne dalla dalla ya fahimu kullu man yasma'uhu duk wanda ya saurare shi zai fahimci maganar shi wa kuma ta sake cewa kana na hadithan ya kasance yana mana magana lau'addahu al'adu la ahsan da mai kirgawa zai kirga shi da zai iya kirga magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga baya yawaita surutu magana ne kadan amma kuma mai cike da ma'anoni da yawa shine jawami'ul kalim wa qalat kuma ta sake cewa innahu lam yakun yasrudul hadith bi kasance yana yawaita surutu kasarikum kaman da kuke yawan surutu ba wa Abu Dawud ba'dahu wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzala ce idza aitumul abda yu'ta zuhdan fi dunya idan kuka gan bawa an bashi zuhdu a duniya yana gudun duniya wa qillatu mantiq kuma yana baya yawaita magana yana da karanci magana to bu minhu ku kusanci irin wannan mutumin fa innahu yulaqa al-hikma saboda ana hada shi da hikima mai irin wannan halin zaka same shi duk sanda yayi magana zai yi magana ne mai ma'ana mai amfani mai hikima mai cike da hikima saboda haka in kuka ga mutum yana gudun duniya kuma yana da karanci magana to ku kusance irin wannan mutum irin wannan ne ya kamata zama to abokin ka ya sake cewa wa an buraida radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna min al-bayani sihran manzo Allah lalle daga cikin bayanin mutane akwai sihiri shine bayanin da mutum zai yi maka yayi maka tasiri kamar tasirin sihiri sun baka yadda ba saboda zakin bakin shi sai ka rada magana ba ko da yake kariya ne yake wa inna min al-ilmi jahlan hakan ma daga cikin ilimi akwai jahilci shine lokacin da malami bai sa abu ba amma kuma yayi kokari sai ya bada fatawa sai ya je kuma ya fada abin da ba daidai ba sai zaman to ilimin sa ya haifar da jahilci wa inna min ash-shi'ri hikman hakan kuma daga cikin waka akwai hikima wasu wakoki akwai hikima cikin su wa inna min al-qawli iyalan hakan kuma daga cikin magana akwai nauyi malamu suka ce abin da ake da wannan shine sanda mutum zai zo yana maka magana ka gaji da sa amma kuma ka kasance mashi ka yi shiru kasa ana samu haka sai ji kaga da magana ba ka so maganar shi kuma kuma ya ci gaba da yi sai ka yi shi sai ya zama sa ya zama tun nauyi a kanka na'am wa an amru bin al-as radiyallahu anhu annahu qala yawman amru bin al-as yayi wani magana wata rana wa qama rajulun fa akthara al-qawl sai wani mutum shi mai ya tashi yayi wata magana fa qala amru sai amru yace law qasada fi qawlihi lakana khayran lahum da ya takaita a maganansa da ya fi masa alheri sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah yana cewa laqad ra'aytu aw umirtu manzo Allah ce hakika na gani ko kuma an umurce ne wannan rawi ne yake shakka bai san wani menene manzo Allah fara ba amma da abin manzo Allah fara shine umirtu laqad umirtu manzo Allah ce hakika an umurce ne an atajawwaza fil qawl an umurce ne in takaita a cikin magana fa innal jawaza huwa khairun saboda takaitawa shine alkhairi rawahu ma abu daud malaka akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin hamdan katiran da haka muka zo karshe wannan littafi abin da makaranta daidai aliban muladansa inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana fahimta daga karshe ina ina mana nasiya mu dage da da ibada a cikin waɗannan kwanaki goma na na hijja. lokuta ne masu masu masu tsada a rayuwar mu'mini ba mu sani ba mai yiwa ba za ka halarci wata shekara ba ka halarci da wannan lokaci saboda ka duk da mutum ya samu dama ya kamata ya yawaita aiki ina fata mun gane manzo Allah sallallahu alaihi cewa babu ranaku da Allah ya fi so aiki alhira cikin su kamar da wadannan kwanaki ko ba haka bane saboda haka mutum ya yawaita azumi yawaita aiki ibada yawaita sadaka yawaita nafili mu yawaita sauran ayyukan ibada idan aka zo kuma ranar arafa mu dage da ibada sosai a wannan ranar ba ma ibada ba mu dage da addu'a ina fata mun gane wannan shine bambancin wato kamar da malamai suke bayani wannan shine bambanci ranar arafa da ranar daren lailatul qadr gane wannan a daren lailatul qadr ana so mu fiya yawaita ibada ne ba addu'a bane ina fata mun gane shi yasa Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr kowa ka bane mana duk ibadan da kai a wannan ranan zai yafi alkhairi akan menene wata dubu da ne wadannan shekara 83 kenan ko na baka mana mana shekara 83 wanda babu lalata kaza a cikin su saboda kan ana so ka yawaita ibrahim za a ka maka ladan su ne amma kuma ranan arafa ana so ka yawaita addu'a ne ba ibada bane shi yasa alazai in suka tafi aji suna tsayuwa arafa tun daga lokacin azar aka ba su dama su hada sannan azar da latar jamus takdin za su yi a wani ranar suna filin arafa idan lokacin azar ya yi aka kira sallah sai su sallah azar sai a take tada gama su yi sallan la'asar an ba su dama su hada sallah ne don me domin ya zama to ba wani abu kuma da zai shagaltar da su sai addu'a kawai za su sai ne su yi ta addu'a tun daga lokacin azar har zuwa faduwar rana ina wata kuma da ko da mu ba a can mu ma muna nan gida a wannan ranar kakka bata lokacin da kana surutu a bakin titi ina fata muka ne ya kamata ne ka koma gida ka zauna da kai da iyalanka da yaranka ku daji da addu'a ina fata muka ne a zauna a yi zikiri kamar da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu du'a du'a yawm mafi alkhairin addu'a kaga ba ibada ba yace addu'a shine addu'an da ake yi a ranar arafa ita wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli kuma mafi alkhairi na fada da ni da annaba da suka gabace ni shine menene لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير saboda a wannan ranar mu yawaita wannan zikiri la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in ka yawaita wannan zikiri sannan kuma ka bi bayan shi da addu'a da roki Allah duk alkhairin duniya da lafiya musamman wannan karan ranar Arafa ta zo daidai da ranar Juma. wanda shi kuma ranar Juma akwai wani lokaci da manzo Allah ya ce duk wanda duk mutum da ya dace da wannan lokacin yayi addu'a Allah zai karba ko ba ka bane ba mu tsawon lokaci lokaci bane amma da yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewa wannan lokacin ne lokacin bayan la'asar zuwa magriba ina ba ta gane saboda haka kaga an samu falala guda biyu kenan sun hadu a lokaci daya idan kuma gashi kuma kana kana azumi kuma kaga ga falalan azumi ga falalan juma ga falalan ranar arafa kuma duka a lokaci daya saboda haka kada mu tsaye wasa da wannan daman mu dage da addu'a mu roƙi Allah alkhairin duniya da lahira da fata Allah subhanahu wataala da ya biya mana bukatunmu na alkhairi wasu wani kalamu bai hamdik shirin la ila ila anta askar surkatu da lake idan akwai tambaya zan amsa gurgura abin da ya sawa lawyer aikin lawyer alkali to gaskiya wanda duk malami da yake irin wannan to yana aikata haramu gaskiya ina fatan gane yana aikata haramu shi yasa wannan abun ba sabu abu bane tun a zamanin manzo Allah na samu haka shi yasa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace masu kusuma za su zo wurina ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعد فأحسب أنه صادق فأقضي له yace masu kusuma za su zo wurina me yiwa da daga cikin su yafi zakin baki kan dayan sai yin zanta cewa shine mai gaskiya sai sai ba shi hukunci yace fa man qadatu lahu bi haqqi akhihi fa inna ma min kita'at min an-nar yace duk wanda ya yanke masa hukunci na ba ke haƙƙi dan wasa musulmi to ya san cewa wuta ne nike yanke masa ko dai ya karba ko dai ya bari ina mata mun gani saboda haka ya kamata lawyer su tsoro Allah asali aikin lawyer ba haramu bane ina mata mun gani ba haramu bane ya halatta mutum ya zo ma alkali domin ya ya gabatar da magana a madadin wani wanda ba zai iya ba ina mata mun gani wannan ya halatta shari'a musulma ba haramu bane saboda haka amma bai kamata lawyer san cewa client jinsa ba da gaskiya kuma ya je ya yi kokari ya rikita da alkalai su zo da abubuwa na karya domin su samu hukunci wannan haramu ne in su ko da an ba su hukunci wato hukuncin alkali baya halarta haramu ina matan gane da haka ko da an ba su hukunci su san cewa haramu suka karba shi kuma alkali dai ya iya sa wajen gane gaskiya ya yanke hukunci bisa ga maganganu da aka yi a gabansa ba shi da laifi ko da ya yi kuskure sa. ina matan gane shi yasa shi kansu manzala yake cewa me yi wa na yi kuskure in ba mutum haƙƙi da wasa alhali ba haka bane kenan shi ma manzala yana iya yi wa wannan kuskure ko ba haka bane saboda daga ko da alkali yayi a irin wannan yanayin ba in ba da mai ya yayi hukunci ne bisa ga abin da ya bayyana gare shi amma idan bai bi haka ba shi ma alkali an ba an je an gan shi a baya to shi ma yana cikin wannan hatsarin Allah ya kiyaye Yeah. to su ma haka ina ma <laughs> shina su ma haka inda har maganan da zai fada gaskiya ne ina ba zan gane ba zan ce haƙƙi su haram bane ba wai haram bane ya danganci abu da ya fada ne ina ba zan gane idan misali maganan da yake fada gaskiya ne saboda wani lokaci saboda yanayin siyasa ina ba zan gane lokacin siyasa ana ana wani lokaci za a gan yan siyasa za su za su kirkiro karya su tuhumi gwamnati da abin da ba haka bane kuma ga dole gwamnati na bukata ta fito da ima mutane bayanin hakikan lamarin yadda abu yake wani lokaci su ma gwamnati sun san cewa ba su yi daidai ba kuma su zo su nuna ma mutane kamar su yi daidai ko ba gaba ne saboda haka duk sanda mai media aid mai aiki mai magana da yawun shugaba kenan ko ba gaba ne idan ya zo ya tsara magana ya faɗi hakikanin lamarin yadda ya kamata yadda yake ba shi da laifi amma kuma idan ya san mai gidan shi ba daidai ya yi ba kuma ya zo ya kirkiro maganganu ya tsara magana domin ya rujar da mutane ta wanda ya aikata haram ina fata maka ya aikata haram so ka aiki ne mai hasari sosai eh, duk wanda zai karɓi na aiki ya kamata ya shirya saboda akwai hasara cikin wannan aiki now akwai tambaya kuma Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi